Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden sun kai ziyara garin Buffalo da ke jihar New York a ranar Talata. don yi wa iyalan bukakin fatan nan goma da wani bindiga ya kashe a wani kantin cefane a ranar asabar din ta gabata ta'aziyya lamarin da ya sake ta da muhawara kan samar da dokokin da za su takaita mallakar makamai yau kan wannan batu shirin zai mai da hankali a kai sunana mahmud lalo madalla to shugaban amurka joe biden da mai ɗakinsa jill biden sun kai ziyara garin buffalo da ke jihar new york a nan amurka don yin ta'aziyya ga iyalan baƙaƙen fatan nan goma da wani ɗan bindiga ya harbe har lahira a ranar asabar ɗin da ta gabata biden dai ya ɗora alakin aukuwar wannan mummuna al'amari akan kafafen yada labarai 'yan siyasa da kuma kafar yanar gizo waɗanda ya ce su suke yaɗa aƙidan nan ta masu rajin ganin an fifita farar fata wanda ɗan bindigar ya araya ya yafa iyalan waɗannan mutane goma da aka kashe sun shiga yanayi na kunci da zulumi bayan aukuwar wannan al'amari a makon da ya gabata ne celestin Cheney ɗaya daga cikin waɗanda ɗan bindigar ya harbi ta yi bikin murnar zagayewar ranar haihuwarta sai ga shi uwanta suna zaman makokinta a wannan rana wayne jones shine ɗa ɗaya tilo da celestin ta haifa I'm Celestine Chinese, her only son, her only child. ya ce ni ne ɗaɗe tilo ga celestine cheney game da abin da nake ji fushi ne da zafi a cikin zuciyata dan bindigar da ya shiga shagon cefanin da ya buɗe musu wuta ne yana kuma ɗaukan aika da yake yi a bidiyo yana yaɗa wa duniya Wani ya kara da cewa da farko sau ɗaya ya harbi mahaifiyata tana kwance a ƙasa sai ya je ya ƙara loda harsashe a bindigar ya dawo ya ƙara harbinta. Shi dai wen a kafar intanet ya kalli yadda aka kashe mahaifiyar tasa. Ɗan shekara 18 Peyton Gendron wanda shi ake zargi da yin wannan aika-aika ya bayyana a gaban kuliya sanye da wata rigar asibiti ya kuma ki amsa laifin wannan ɗanyen aiki da ya aiwatar. hukumomi sun ce ya rungumi aƙidan nan ce ta masu rajin ganin an fifita farar fata a yanar gizo ya kuma yi amanna cewa bukaken fata na kokarin su mai gurbin fararen fata a amurka wannan fahimta ta ɗan bindigar ta yi daidai da wacce dan bindigar nan na new zealand ya bayyana wanda ya buɗe wuta kan wasu masallatai biyu a shekarar 2019 lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum hamsin a ranar talata da ta gabata biden da mai ɗakinsa jill suka je yin ta'aziyya ga iyalan mamatan inda suka gana da su a cikin sirri sai kuma daga baya ya fito yi wa duniya jawabi. What happened here is simple and Domestic terrorism. Biden ya ce abin da ya faru ba wani abu bane illa aikin ta'addanci. Wannan ta'addanci ne irin na cikin gida wanda aka aikata saboda tsabar ƙiyayya wanda kuma kafafen yada labarai da kafar intanet suka cusa zazzafar aƙida a kan fasatattun mutane da ke fama da kadaici waɗanda suka yi amanna cewa za a mai gurbin su da wasu mutane da ba sa kama da su To kamar yadda ta kan faru a duk lokacin da aka samu irin wannan mummunan al'amari, wannan harbi na garin Buffalo ya sa masu fafutukar ganin an takaita mallakar makamai a Amurka cikin sauƙi. sun ƙara yunkurowa inda suke nuni da cewa abu mafi sauƙi a amurka shine sayan makamai brian brown shine magajin garin na buffalo it should really say to us that there should be sensible gun control in this country. Yace wannan lamari ya nuna mana cewa ya kamata akwai buƙatar a samar da ƙwararren matakan sayan makamai a ƙasar nan. Irin wannan abu zai iya faruwa a ko'ina a ƙasar nan. a ni a wajen birni a ƙauye babu inda ya tsira. Akalla ire-iren waɗannan hari hudu suka faru a ƙarshen makon da ya gabata a sassa daban-daban na Amurka, ciki har da wani da aka kai kan wata mujamiya a California kuma dukkansu an rasa rayuka. Joan Cheney, 'yar uwa ce ga Celestine da ta rasa ranta a wannan hari. My sister survived breast cancer. Ta ce uwata ta yi nasarar warkewa daga cutar kansar mama har sau uku, daga zuwa shago yin cefane wani ya harbe ta. A cewar Wen, ɗaɗe tag da Celestine ta haifa. Dukkan mu mutane ne, kuma kai ma mutum ne, an san cewa wani zai shiga yanayin kunci idan baka nan, saboda ba za ka taɓa dawowa ba. masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wata juma'ar idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin laurel bauman da julie latest gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya